this video of skill practice i'm going to show you how to download and install filmora 9 for free so let's go to the practice da farko za ka yi clicking wannan link din yana a description na wannan bidiyon so sai mu je mu kai tsaye haka so bayan da muka yi je za ga ya zo ya bamu wannan shine software namu wannan filmora to upload so a nan wurin sai ka zo kai clicking akan wannan green din button din so a nan wurin na yi doble clic. so bayan da muka yi clicking za ku ga cewa a nan wurin yanzu wannan shine software namu yana downloading so a nan wurin yanzu already mun yi riga mun yi downloading wannan software a nan wurin za ku ga a nan wurin ga yanan yana downloading so wannan shine file ɗin da za ka samu bayan ka gama downloading bayan ya gama downloading a nan wurin so a nan wurin za mu zo mu tsayar da shi sai mu shiga cancel so a nan wurin za mu zo mu yi in folder din sai a nan wurin ya bude ya kasance zip file ne so za mu yi extracting din shi a nan wurin za ka yi right click sai ka shiga extract here a nan wurin ba zai extracting ba saboda yana da password password din shine bng123 so sai ka zo ka shiga ka in okay So bayan ya gama extracting za ka zo ka shiga folder din So wannan shine files din a nan wurin kamar yadda za gani. So setup din shine wannan share Filmora 9. So sai a nan wurin za ka zo ka right click sai ka shiga run as administrator. so a nan wurin za ka klikin yes mm-hmm. so a nan za ka zaɓi wani irin installation za ka yi ma software a nan wurin za mu shiga standard sai mu klikin next so sai mu shiga continue installation mm-hmm. so nan wurin shine directory na inda filmora ka zai kasance sai mu klikin next mm-hmm. so za mu shiga creating desktop icon ba mu so ya shiga elpack website so sai mu shiga next so za mu jira shi ya gama so a nan wurin yanzu software namu ya gama installing so za mu zo mu buɗe shi wannan shine desktop icon namu wanda muka creating a nan wurin za mu zo mu buɗe shi so za mu zo mu launching so a nan wurin yanzu bayan da filmoran ya buɗe a nan wurin shine project da muka yi sai ka zo ka shiga new file so a nan wurin yanzu bayan da ka buɗe za ka iya zuwa ka confirming software apri yake sai ka zo ka shiga nan wurin activate filmora so a nan wurin yanzu ga cewa your license has been activated successfully so wannan shine a takaice a game da yadda ake downloading da installing filmora nan sannan idan kuma kana so ka testing ɗinta za ka iya zuwa sai ka shiga nan wurin ka yi adin wani bidiyo a nan wurin so sai ka zo ka shiga export so a nan wurin yanzu za ka yi ma bidiyon ka suna sai ka shiga export so a nan wurin za ku ga bidiyon namu yana exporting sai ka shiga find the target so a nan wurin yanzu za mu zo sai mu click sai mu buɗe shi da window media player za ku ga wannan bidiyon ya kasance 2 millisecond ne bai da tsawo amma dai da fatan ka samu idean cewa filmoran tana aiki lafiya lau so wannan shine a takaice idan kuma kuna son tutorial na yadda ake amfani da filmora Ina sorari a comment naku gode da duba wannan bidiyon this is how to download and install Filmora 9 for free so if you want me to do tutorial on how to use Filmora let me know in the comment section below